yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da arzikin sata kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da ke duba kan rayuwar mata da ƙananan yara sunana Aisha Shehu kafara daga nan sashen Hausa na Radio France International a rayuwata a wannan rana ya yi duba ne akan yadda wasu mata ke sace kayan abincin da mazajensu suka siyo don ciyar da iyalansu da ke cikin gida duk wada halin ni'yasu da kasashe masu tasowa ke ciki babban burin duk wani magidanci bai wuce ya samu zarafin da zai ciyar da iyalansa su koshi cikin wadata ba magidanta da dama na shan bakar wahala kafin samun abun wadata iyali to sai dai duk da irin wannan kokari da magidantan kan yi kamar suna tafka ne wasu matan na warwarewa saboda yadda suke tsakura ko sace dan abincin da aka yi ciro aka kullo aka kawo a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa galibin matan da ke ke satar kayan abincin a gidajensu na sayarwa ne don samun kuɗi tsaba ko wani abu da suke bukata ta hanyar siyarwa da masu shaguna na unguwa. Dangane da batun mun tuntuɓi wani magidanci da ya nema a saka sunansa da kuma Hajiya Fati Lawali masanayyar zamantakewar jama'a. amma kafin tattaunawar tamu ga rahoton da abokiyar aiki shamsiya haruna ta haɗa mana rayuwata Sakurar kayan abinci da mai gida ya kawo don iyalansa da wasu mata ke yi a cikin gidajensu na karuwa a irin wannan lokaci na tsadar rayuwa domin su samu abin biyan wasu bukatu na yau da kullum. Guda daga cikin matan sa'a gambo ta magantu. Wake ɗaya ke bata miya. Mace ɗayan ta ce mata duka alurke kuma ba haka nan bane watan da kuɗin ta mata na iya karawa ta yi. Mata sun yi sai da hatsi, shinkawa, da masara maka sai yawan su. Wasu sauye ne kuma wasu kuma sama ce kuɗi ne suke so maka ta ishe su. Kenan ba a san ba menene suke ni. ko mai kantiya ma mace bincike akan wannan ta ce kuɗi take so ma ka ta ishe su bai mata wannan bincike mafi yawan abincin da mata ke sata daga gidajensu na sayarwa shaguna na unguwanni ko makwabtan da ke awo kullum malam hafizu mai shago ne a cikin unguwannin da ya shaida haka abin da mata suka yi kawowa harkar kayan abinci ne yanzu babu kamar shinkafa akwai masu kawo mai akwai masu kawo maka mu kuma sai su nemi abin da bai taka kara karya ba kaga ai ba samu ci gaba saboda Allah to ko yaya magidanta ke sha da wannan matsala da ke faruwa a cikin gidaje da kuma wanne mataki suke dauka sila kalla magidanci ne a kashi 100 dai wallahi 75 cikin halin sun kona halin mata dai haka sai kaka abinci ka dungura musu gaba daya yadda suka su ya eh, Allah ka kuma a lokacin tsada abokin abincin wannan manza sun gane duk wani abincin su suna rungun da kansu sun ga kwano ne ishe kuci zai huda ku ganar sai garin rana kenan ya san ta kan shi to sai dai idan bera na da sata ita ma da dawa na da nata irin kamshin in jira shi da alfa jaye da ke nazarin rayuwar gidan aure To eske an ce ma wannan abu sata tunda a ɗauki abun a ɓangare biyu ko akwai mazan da ba su iya ba mace kuɗi ta yi bukatun ta sai yanzu ya sayo abinci ya kawo saboda wannan bukatan ne suke yin wannan sata da kunkaci. Akwai waɗanda ya kamata ne su yi su tunda mazan ba su kama musu. Akwai waɗanda kuma su yin shi ne suke saboda kawai an saba rike kuɗi ba a iya zama babu kuɗi a hannu. a yanzu haka dai wannan matsala ta zame ma magidanta karfan kafa ga tsadar abinci rfi madalla an gaida shamsiya haruna da wannan rahoto yanzu sai tattaunawar shirin rayuwa ta da wani magidanci da ya nemi a sake sunansa a lokacin wannan na yanzu na mawuyacin halin wannan abinci wanda da kana sayan bawon shinkafa jika takwas takwas da rabi yanzu jika ishirin har da wani abu a ce ka kawo bata sani ba ramce kai ka sayo bashi ka yi ka kawo kai jihadi ka kawo mata gidanta ka bata ka ajiye maimakon ta tausaya ma sai ta kwasa ta kai ta saida ko ta bada bai dace ba saboda Allah shi abinci ko yana arha bai halitta wa mace ta ɗauka ta saida balle kuma yana tsada in an katari mijin ya gani ta ce a wai shanji ne za ta kai kanti a sauya mata ita kuma alhali ƙarya take kawai ta saida ne kawai da gangam kawai sai ka ka abincinka wanda zai ma kwana da kwanaki kana tsammanin zai ma wata guda kawai a kwana goma sha biyar ka ji an ce babu ka rasa yadda aka yi haka. Wane yanayi magidanta kuke shiga idan hakan ta faru? Gaskiya bai dace mace kuna tare da ita maimakon ta tausaya ma ko ta taimaka ma kuma ta zo da rika gallaza zama E eh mana ai ya shiga kamar cikin bangaren ana gallaza zama ne. Saboda bai dace kuma ga sha lokai ka kawo kana murna kana jin daɗi dan ka huta kuma iyalinka kuma tana zuwa tana adabazaranci da shi shi ko a musulunci ma haram ne a ganin ka wani dalili yake sa matan ke yin satar kayan abincin mijin a hujjoji mata wasu saboda wani bukikiwan su na banza da suke da wani fahimdin shi yake sa su wannan wasu kuma matan bin malamai yan tsubu-tsubu suna son su samu kuɗi su kai musu to wannan hanyar ta yin suka samu sai su rika saida don su rika kai musu suna baiwa yaran su ci su ƙoshi makuwa tun da yaran aka abinci maimakon ana dawa kilo biyu a wurin kamacin ta ta hudda rabi ta sai da ya tardawa musu kilo ɗaiɗiyan kama su zamana da yunwa kai ka tabbatar ka kawo kuma ita kuma matar ta kwashe rabi ta sai da baiwa ne ta dawa musu daidai yadda ya kamata kowa ya isa inda ta sace rabin ayo eh, kuma ke mace da aka miki abinci ai kin san wanda ya kawo miki abinci ai ya biya ki me kike so ya miki ya baki abinci ya baki dan daidai gwargwado na wanda zaki sai ka miya ki abincin ku to ai ki sa mishi albarka dan ba ki da tamka ni'imar Allah ta sauka an yi ruwa marka kama. kenan da wakar sata amma irin ta soyayya. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da hajjiya Lami Lawwali masaniyar zamantakewar jama'a. ana samun masu ɗauki ɗan a cikin gidaje kamar yanzu an misali kamar baka ɗan abin masarufi sai ka ce bar ka ɗan wannan ka wannan dai haka dai a ɗan wannan yar shinkafa ce ɗan hatsi ne yar dawa ce wani biyu har yan kamiyan ma ana ɗan tsakura wanne irin koma baya hakan ke bayarwa kuma duk da kaga tana wannan tun gidansu dama ta tashi da shi kenan in ka zo gidan mijin ma sai ka dura daga inda ka tsaya kenan bai kamata ba ne yana kawo koma baya kwarai zuwa ga rayuwar ta ita da kanta tunda na ɗaya ba ta sa mata abincin isasshe wanda zai ishe ta da ita da iyalanta ko in ta baki ma da zata huta kumya yuri ta ba ta sa ce ta saida shi kuma miji tana kunya ta ce mishi ya kare tunda shi ya ka daidai yanda misali in ma'aikaci ne wannan abincin ya yi wata to kin karar da shi a sati biyu kaka ke su shi kuma wannan watan shine ya sa ma gaba in ya samu ya kawo a samu a wata kwami to kin zo kin cinye a sati biyu kaka ina zai suna siyarwa a kan farashin da ya dace? Karye suwa aiki yanzu Allah misali shinkafa ana saida ta ɗari da hamsin kilo sai ki je ki bada a bakin lasattin dala hamsin ma sai a baki tunda bi kika sai bata san ba ciwon kan abin bata san ba zahin shi tunda ba ita bata si miji ne yake wahala shi yana ɗawainiyar shi. Wane irin nakasu hakan ke bayarwa ga rayuwar iyali? A na naƙasu ba ƙarami ba kwa kaga in aka yi katari su kansu ɗiyan suna kallo uwar tana yi ko wani bi su zata aika ma su je su saida kenan sai su ga abin kirki ne su ma su rika yi kaga daga nan ma an samu koma baya akan tarbiyya kenan babu tarbiyya da sun lalace kuma a rayuwar gidanta kawai kaskanci ya shigo tunda an sa sace sace an samu na huce ina kaga albarka za ta shiga a wannan gida ai sai a hankali kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, me kuke ganin ya jawo satar kayan abincin da wasu matan ke yi? Waɗanne shawarwari za ku baiwa irin waɗannan mata? Sai mun ji daga gare ku. rayuwata na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International arafa'i, musamman Shamsiya Haruna. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To da Aisha Shehu bar da wannan. RFI. To su kuma labaran za su dora. Tsohon shugaban